ce wasu taɓa zuwa suka ce abu hanifa wasu zo munazara kan akwai allah fa ba sai ce kai da allah ku ba wannan magana yanzu aka ci min jirgin ruwa yayo lodi ya ɗebo fasinja da mutane da kaya ya tsallaka ya kai su gabas ya yi lodi ya koma yamma shi kadai ba ba direba ba suka ce ai ba zai yi ce to wannan duniya sai ta tafiya ita ba wannan jirgin ruwa ne fa kwaya ɗaya akan ruwa kun ce ba zai yi ya tuka kansa amma ku ga rana ta fito ta faɗi wata ya taho taurari ga tsari an yi duk ku ci wannan tsarin shi yake kansa haba mutane